Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ban sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka garba ne da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata bakwai ga watan Nuwamba. bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana a shari'ar 'yan shi'a da gwamnatin jihar kano kamar kowace ranar talata da hantsi baba ya kuma eri na tafa da sabon shirin na nasa na a dawo lafiya akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma sai fa a mana aikin gafara don yau ba za mu iya gabatar muku da sharhin jaridun ƙasar ghana ba saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfin mu. amma yanzu sai a sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya dakarun kungiyar tarayyar afirka da ake cewa au a takaice sun kaddamar da wani shiri a kasar somaliya da zai fitattaki mayakan kungiyar al-shabab daga yankin shabel a kuma tsare hanyar shigar da kayayyaki zuwa yankin shaidun gani da ido sun faɗa a sashen somaliyanci na muryar amurka cewa sun ga sojojin kungiyar au a kan hanya da kuma wani yanki da ake noma tsakanin garin afgoye da valad sun kuma lura cewa babu wani babu wasu 'yan kungiyar alshabab da yawa a yankin ajiye litinin aikin da kungiyar tarayyar afirka ke yi a samaliya da ake kira amison a wata sanarwa ta faɗi cewa an ƙaddamar da shirin ne bayan da aka samu bayanai kan cewa kungiyar alshabab na kawo rashin kwanciyar hankali a babbar hanyar da ta haɗa magadishu da filin saukar jiragen sama na volgudel mai tazarar kilomita 90 a arewa da babban birnin kasar volgudel dai filin jirgin saman soji ne da ke yankin shavel inda dakarun amurka ke horar da sojojin samaliya babu tabbacin ko harin da aka kai na jiya akan mayakan na al shabaab wani bangare ne na har-haren da sojojin samaliya da na au suke yi amma amisan ya ce shirin ne kawai na mayakan al-shabab kuma za a ci gaba da gudanar da shi sannan a hankali shekaru biyu kenan tun lokacin da kungiyar au ta kaddamar da hari akan kungiyar al-shabab saudiya ta ce kasar iran ta yi abin da ta kira takalar yaƙi lokacin da 'yan tawayen hutsi da iran ke marawa baya a yamal suka harba makami mai linzami kan birnin riyadh saudi dai ta tare makami mai linzamin da aka harbo a filin jirgin saman sarki khalid ranar asabar sojojin ƙawance da ke yakar 'yan hutsi ƙarƙashin jagorancin saudiya wadda ta ce kuma tana da iko mayar da martani kan abinda iran ɗin ta sa aka aikata a kanta ministan harkokin wajen saudiya adel aljubar ya faɗa a shafinsa na twitter cewa katsalandan ɗin da iran take yi a yankin na kawo barazana ga makwabtan ƙasashe tana kuma shafar zaman lafiya da tsaro iran ta musanta cewa tana baiwa 'yan tawayen hutsi makamai kuma ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif ya cicciki saudiya kan zama sanadiyar asarar rayuka da rashin zaman lafiya a yamal A yau talata shugaban Amurka Donald Trump ya isa ƙasar Koriya ta kudu a zaman wani bangare na ziyara da yake yi a yankin wanda batun shirin makaman Koriya ta arewa ta mamaye ta. A yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu, ana sa ran Trump zai tabbatar da ƙudurin Amurka na kare ƙawayenta daga barazanar Koriya ta arewa yayin da ake fama da ƙarin zaman ɗarɗar a zirin Koriyar. A farkon makon nan Japan A Japan, Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe suka amince da cewa har yanzu akwai sauran abin da za a iya amfani da su idan aka zo kan batun Koriya ta Arewa. A cewar Shinzo Abe, jiya Litinin a wani taron manema labarai da yi da Trump ya ce babu wani amfani zaman tattaunawa da Koriya ta Arewa kuma lokaci ya yi da ya kamata a matsaya Pyongyang lamba sosai. Bayan tarukan da suka yi a ranar ta biyu, Abera trump sun tabbatar da cewa batun koriya ta arewa ya kanan ne tattaunawar tasu a jajibirin ranar zaben fidda gwani a liberia kotun kolin kasar ta soke zaben har sai abin da hali tana mai nuni da damuwar da aka nuna ta cewa an fatabka magudi a zaben farko a jiya litinin a wani hukunci da yanke babban alkali francis saye kofor ya ce hukumar zaben kasar na gudanar da ayyukanta ba yadda ya kamata ba kuma ba bisa ka'idar doka ba a yayin da take shirin gudanar da zaben fidda gwanin duk kuwa da cewa akwai ƙorafe-ƙorafe a kan zaben farko da aka gudanar a watan oktoba ba a tsayar da ranar da za a yi zaɓe zagaye na biyu ba manyan 'yan takarar biyu da suka hada da tsohon ɗan ƙwallon kafan nan george way da mataimakin shugaban ƙasa joseph bokoi an shirya za su kara da juna a zaben fidda gwanin amma sai ɗan takarar da ya zo na uku charles brusin ya kalubalanci zaben a kotu yana mai cewa an tafka magudi yan takarar dai na fafatawa ne domin mai gurbin shugabar ƙasar liberia ellen johnson salif wadda za ta sauka bayan da ta kammala wa'adinta na biyu wa'adin shugaba salif zai kare ne a watan janairu mai zuwa idan allah ya kai to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a can kasar zimbabwe kuwa shugaban kasar robert mugabe ne ya kori mataimakinsa wanda aka taɓa zaton shi zai gaje shi koren mataimakin shugaban kasar emerson munagawa kila ya buɗe matar mugabe grace kofar zama shugabar ƙasa wadda ta fito ta nuna sha'awar haka shekaru uku da suka gabata a jiya litinin ne gwamnatin ƙasar ta sanar da cewa an cire munagawa daga mukaminsa kuma korar ta fara aiki nan take bayanin korar ya zo ne daga ministan ya labarai simon kaya moyo wanda ya faɗa wa sashen zimbabwe na muryar amurka cewa mataimakin shugaban ƙasar ya kasance mai nuna halayen rashin biyayya da girmama na gaba da yaudara da kuma rashin sanin ya kamata ko kuma nuna dattako an daɗe ana ganin alamun korar munagawa daga mukaminsa amma sai ƙarshen wannan makon da ya gabata ne lokacin da wani gangamin matasan jam'iyya mai mulki a birnin bulawayo al'amarin yaren caɓe. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, jiya litinin wata babbar kotun tarayyar Najeriya da ke kanan dabu ta ɗage sauraron karar da 'yan shi'a suka kai gwamnatin Kano zuwa ranar 30 ga wannan wata na Nuwamba. Ga dai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton. Tun kimanin watanni hudu da suka gabata ne kungiyar ta mabiya ɗari ƙarshe a suka gurfanar da gwamnatin Kano da kwamishinan 'yan sanda na Kano da kuma Anthony General kuma kwamishinan shari'a na Kano a gaban babbar kotun tarayya da ke nan kanan saboda zargin cin zarafi da kuma kisan gilla da jami'an tsaro suka yi wa 'ya'yan kungiyar yayin da suke tattaki zuwa garin zaria a watan maris na bara Ƙungiyar dai ta faɗa wa kotu cewa matakin jami'an tsaro a kan 'ya'yanta ta 'yancin su ne na gudanar da addinin da suke so da 'yancin kai komo da kuma 'yancin kafawa ko shiga ƙungiyar da suke muradi kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya yi tanadi. Barista Sale Muhammad Bakaro shine lauyan 'yan shi'ar a wannan shari'a. mun ke kotu cewa wato ta yi furuci na doka ta tabbatar da cewa su waɗannan mutane wadda suka miƙa kansu suka nemi a musu rijista da gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya ta yadda ta hanyar corporate affairs commission ta ba su certificate sannan suka kawo kundinsu aka duba aka ga babu abin da ya saba ma wato addinin musulunci din ko kuma ainihin hakkin wani to muna roƙon kotu ta tabbatar da cewa duk abubuwan da 'yan sanda suka yi na kashe mutane ta kotu ta kallafa musu biyan naira miliyan 500 a matsayin diya na barnan da suka yi baya. sai dai a zaman kotun na litinin lauyar gwamnati barista halima yahuza ahmad ta ce kotun ba ta da hurumin sauraron wannan kara a da haka kamata ya yi ta tsame hannunta. a po dinmu wato preliminary objection din abinda muke cewa shine ita wannan kotu ba mata da hurumi da za su saurari wannan kara saboda shi constitution na ƙasa ya ba kowace kotu tana da jurisdiction ɗinta wato iyakacin huruminta so ba ta da hurumi wannan bridge fundamental human rights bridge in idan ya kasance cewa a ƙarƙashin ya polin ce take da jurisdiction abinda muke cewa kenan yanzu haka dai alkalin kotun justice jk da card ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 30 ga wannan wata na nuwamba zaman kotun na zuwa ne kwana guda bayan da kungiyar 'yan shi'ar ta zargi 'yan sanda da kashe 'ya'yanta guda biyu mace da namiji biyo bayan aran gama tsakanin bangarorin biyu jiya a nan kano sai dai tunirin da na 'yan sanda ta kanan ta musanta wannan ikirari amma ta ce tun a shekaran jiya asabar ne a yayin wani zama da shugabannin kungiyar na 'yan shi'a kwamishinan 'yan sanda ya bukace su su dakatar da tattakin da 'ya'yansu suka shirya yi zuwa garin zaria daga nan kano a jiya lahadi saboda dalilai na tsaro mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria lallai kuma a gaida na kwari kafin mu ci gaba mu ɗan buga su dan mana. Thank you. gaida 'yan matan Sudan an kuma ce laifin daɗi karewa yanzu kuma ga baba ya kuma eri da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake muku sallama. Kamar yadda mai saurare yake sade cewar manufar wannan shiri ita ce janyo hankalin hukumomin kasashenmu kan rayuka da ake asararsu kan hanyoyi sakamakon da ababen hawa. Dalili kuma kenan da muka gayyato ƙwararren masanin harkokin mota da sauran ababen hawa wanda kuma ya rike babban mukami a ma'aikatar binciken lafiyar motoci da matuka a Najeriya, wato VIO, kuma ya kai ga matsayin shugaba mai riko a jihar Borno, Alhaji Shehu Sa'ad Ahmad. A ci gaba da hiranmu za mu tashi ne daga inda na masa tambaya cewar, ya suka gudanar da ayyukansu a lokacin da yake ma'aikaci na VIO sai ya ce. Eh, kaga lokacin nan da muke aiki kaga komai na da ka'ida ba yadda za ka yi ka fara tunanin koyon mota in ba ka je kayan ka wannan takarda ana ce mata lanas da izini na koyo in ka saya in ka yanka wata uku ne zai zai abin nan uh, kwana casa'in zai yi idan ya kare ka sake koma ka sayi wani wani izinin koyon shi ma zai wata uku kaga an samu wata shida ana koyo kenan gaskiya sannan kuma baka koyon nan sai da drive ko wanda yake da license drive line da yake da lasin na tuki shine zai rika fita da kai duk lokacin da zaka fita tuki koyonka dole sai ka dan mutumin da shi wannan yana da lasin na tuki so idan ka samu kai na biyun zaka je ka canja na uku in ya kare wannan na uku in ka kare sai ka zo gidan biya ofishin biya ka ce na zo ina neman na yi driving test na lasin na biya zai karba ya duba ta uku ce eh ta uku ce nan sai a baka ah, wata takarda ce mata rana kaza da karfe kaza ka zo za a matis sannan kuma akwai littattafan nan na dokokin hanya a gefe nan a zaune za a haɗa maka da wannan littafin a lokacin naman ta sule ake biya ko nawa da yi abu dai dan kaɗan ake bada saboda printing da reprinting din so sai ka bada wannan a baka za a baka sati biyu ka je ka karanci wannan mota dai kaga kai wajen watan ka shida kana koyo in ka taho ranar nan da a shi ne duk wanda ya zo test a ranar za a karbi wannan takardun duka sai a kira kowa ya shiga ya zanna abin da za a tambaye ka shine ka karanta wannan highway code a nuna maka a nuna maka ah, alamomi na kan hanya ka faɗi ka faɗi ah, abin nan su wannan menene ka faɗa wannan menene wannan menene ka faɗa wannan gada ce wannan kuna ne wannan ai da tale-tale ne roundabout kenan wannan duka fada idan ka ci sai a fita da kai tuki a shiga da kai cikin gari da tuki na in baka ci wannan ba to a nan ka faɗi tes ɗinka ma ya ƙare a lokacin sai ka koma baya takaddar na sai ka koma baya kenan ka yi waɗannan gwaje-gwajen da ka yi da farko yau dole sai ka koma baya za a kashe ta na ce to ka je kai ka sake takardan ka zo mu baka ranar da za ka zo in ka zo ka sai a sake baka ranar da zaka dawo wannan test din wannan lokacin kaga sai ka gyara ka koma ka karanta dokokin hanyar nan ka san me suke nufi me ake nufi da hanyar ita kanta sai ka dawo idan ka zo ka kaci wannan dokokin to sai a fita da kai tuki a tukin nan ko akwai takarda a wurin biya ba wai shi ma da ka kawai ke zaune ba akwai takarda checklist me za a ce masa da hausa kenan wato a takarda ne da aka tsara abubuwan da ke ko kuma da za ku koya abin da yauwa za ka yauwa so shi yawo yana kallon wannan takardar yana kallon ka duk abin da kai zai makin ko ya sa eh, crossing eh, ko ya kashe ko ya ce ka haki ga haka dai kai baka kai kana yi shi yana nasa yana kallon komai da kake duk abin in ka shiga mota ka zanna kamun ka bude makulli biya akwai abubuwa uku ko hudu da ya kamata ka yi na farko idan ka zanna sai ka dubi ka gyara ka yi cikin ka nuna biyawo kana duba sit ɗinka ya yi daidai za ka iya tuki nan haka sannan ka juye ka dubi mironka mironka na waje ka yi seti kana iya kallon bayanka mironka na cikin mota ka yi seti kana iya ganin bayanka daga wannan mironka na gefen dama can na fasin shi ma ka yi seti kana iya dukkan su guda ukun kana amfani da su sannan kafin ka yi kick ya ga cewa ka kama handbrake ka duba mota ka tana hambre ko kuwa tana cikin giya mm. giyan ma inda ya eh, yauwa tukuna kafin ma ka bude makulli ka ce ka da mota wannan duk suna na a wannan ka'idojin a nan ma in ka farko sabu gada ma za a fara sanin cewa akwai abin da baka shina a mota ba sai a yi makin duk da haka sai a fita idan aga yadda kike tafiya to ana makin wannan din har a je a dawo sai a ce ma to ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan saboda haka ba za ka samu lasin ko ka faɗi wannan ka faɗi wannan to ba zai hana ka samu lasin da amma ga gyaran da za ka je kai to wannan yana nan to kaga yanzu duk babu shi yanzu idan yanzu an sake dokoki ne yasa babu shi koko a'a sakaci ne dai kamar yadda ka faɗa daga baya sakaci ne kwarai da gaske to in an sake an sake dokan me aka yanzu an ce road safety su suke ba da license amma idan ka cika fom ɗin kuma za a cika kawo biya ya sa hannu to idan aka yi wannan ba a testin mutum ba an cika fom daga can kai ka ba da fom kuma za ka je ka biya kuɗi wa road safety an ce ko dubu shida ɗari biyar ko nawa ne muddin dai za ka iya biyan wannan kuɗin lasin sai a ce ka samu lasin ba wanda ya gwada ka ba wanda ya ka san wannan ko baka san wannan ba to ina ka ga maganan ina muka fuskanci hanyar gyara na cewa ko muna so a rage hatsuran da suke mu ai kaga akwai aiki shi yasa wannan za iya cewa gwamnatoci ba su san da wannan bane ko dai a'a suna ganin cewa ba su ne wato hatsuran ya fi hallakawa ko ya fi raunatawa sosai ba eh kore da gaske to ai ka san dama yadda abun yake wasu akwai sakati wannan kaga shi ya kawo mu ga sakati in dai gwamnati za ta tsaya ta bi abin da ake da abin nan yau a ce mota ta yi hatsari mutum kaza sun mutu na kaza suna asibiti gobe kaza sun yi kamar ai ya kamata a tashi a ga menene dalilan nan wannan dalilan kullum sai rika cewa ai hanyoyin ba su da kyau a'a direbobi suna gudu to me ya kamata a yi to jama'a yau ma lokaci ya mana hali za mu ci gaba da wannan hira a mako mai zuwa sai a biyo mu a shirinmu na gaba don jin ci gaban hirar. A madadin mu Alhaji Shehu Sa'ad Ahmad tsohon ma'aikacin binciken lafiyar motoci da matuka a Najeriya wato VIO da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya kuma makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida na gwamma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin ce da garmar kuma ta Balija ta Raba da Najeriya. Hakika sake kai wani hari a garin Madagali da ake ikirarin cewa Boko Haram ne ta kai wannan abu ne mai tada hankali abin kuma ta kai ne kuma muna fatan jami'an tsaron najeriya za su kokari su kawo karshen wannan kungiya a faɗin nahiyar mu ta afirka ma baki ɗaya da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki a ƙasashen mu Afirka. Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya ta Shehu Mai da kasar Zuma do Allah sashen Hausa BOA mai kokarin dokar da sakunonin al'umma talakawa na duniya zuwa ga duniya ga masu sauraren sashen ku a isar da sako na na dangane da kasafin kuɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai aiwatar suwa a Najeriya. wato yau bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai mu alhaƙiƙa talaka najeriya duk baje-bajen gada aka yi mu an riga an baje da mu muna cikin tsadar rayuwa muna saurare muna ji an ce an sai da takardun spot biliyan ɗari na najeriya an yi kaza an ciwo bashi an yi kaza an yi kaza mu mun san shugaba buhari kana da manufa mai ma'ana amma na ƙarƙashin ka akwai matsala tare da su mu bajet ɗin da za a aiwatar su a Najeriya Ubangiji Allah ka sa mu samu sassauci don muna cikin wani yanayi mai wuya kuma APC mu mu mun ka tura ta tattashi da fatan tashin da za ta koma yi yanzu ya zama alheri gare mu ya zama alheri ga ƙasanmu mai magana lawal abakar bodinga daga sokoton najeriya na gode voa hausa assalamu alaikum gidan rediyo amurka sunana gamba barawa fataskun tsohuwar kasuwa garin fataskun a yau ina so na miƙa saƙona na godiya da jinjina ga shugaban ƙasarmu muhammadu buhari da kuma 'yan majalisu a bisa sahalewa da suka yi aka tabbatar da hukumar mu ta raya yankin arewa maso gabas da wannan abu ne na alfahari abu ne na ayaba a jinjina saboda irin hali da muka shiga a wannan yankuna na Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Isa Yuguda Muhammad daga karamar hukumar jama'are a jihar Bauchi. Na ɗauki wannan dama ne ina kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi bisa rashin wutar lantarki. Muna fata mai girma gwamna zai agaza mu rika samun wutar lantarki. Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awal Baba Iyarshi karamar hukumar toro cikin jihar bauchi najeriya da allah biya ku zai sako na gwamnan jihar kaduna da ne kuma zai malaman program bai kusan dubu hudu ko uku to shi tun da ya mulkin mutum dubu nawa ya dauka a yan siyasa sai suka tarwa da malaman firamare din tun nan tun tetitin ake karatu a kaduna lokacin ma suna haɗa da katsina manyan makarantu suna nan da manyan malamai ko yan siyasa ko ku kori malamai waɗanda suka iya karatu suka iya ƴan ko da san komai ba tun da ta iya nake baka ɗan nazari da an na gani su koyi ita tana je karanta da malamin firamare ai ko kuka ƴaƴan ku ne kuka kawo su yanzu ne kuma yanzu ka kore ku wanda haƙƙi za su yi ko kuma su kama yi ko kuma a kama ƙara kilafin da kai da makari tunda mutumin da ya samu kuɗi ya aure ya aure da ai da da san in kore ce da matarsa ba ka sani shawari amma kai da ka hawo mutum ba wani ga sarfilu hashin gumel ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice a takaice dakarun kungiyar tarayyar afirka da ake cewa au a takaice sun kaddamar da wani shiri a kasar somaliya da zai fatattaki mayakan kungiyar alshabab daga yankin shabel a kuma tsare hanyar shigar da kayayyaki zuwa yankin shaidu gani da idi sun faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa sun ga sojojin kungiyar au a kan hanya da kuma wani yanki da ake noma tsakanin garin afgoy da valad sun kuma lura cewa babu 'yan kungiyar alshabab da yawa a yankin a jiya litinin saudiya ta ce kasar iran ta yi abin da ta kira takalar yaƙi lokacin da 'yan tawayen hufi da iran ɗin ke marawa baya a yamal suka harba makamin mai linzami a kan birnin riyad saudiya ta kare makamin mai linzamin da aka harba a filin jiragen sama na king khalid a ranar asabar A yau talata shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Koriya ta kudu a zaman wani bangare na ziyara da yake yi a yankin wanda batun shirin makaman Koriya ta arewa ta mamaye ta. A yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu ana sa ran Trump zai tabbatar da ƙudurin Amurka na kare ƙawayenta daga barazanar Koriya ta arewa yayin da ake fama da zaman ɗarɗar a zirin Koriyar. A farkon makon nan To karka ce na katse ka jama'a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Sarfilu wanda bai san ma ya huta da shi wanda haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan wato ban Creek ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima. jima.